na fi son saƙon su a yanzu shi ma dai ina son shi amma dai gaskiya na fi son saƙon su waye ba da umarni na wannan fim din mai suna saƙon su nura Mustapha waye producin fa rabi'u zakin wanne sun aka yi wanda ka a kano to kana so ka ce daga sakandare baka dora ba kenan eh gaskiya daga sakandare ban dora kawai sai ka yanke shawara ba zan to wannan masana'anta ta kani wuta domin in digiri digirgir a nan kenan gaskiya ne to yanzu misali wanne sha'awa ce ko kuma wanne abu ne yasa ka shiga wannan masana'anta ta Kannywood mm, gaskiya abin da ya ban sha'awa ni dai ina yawan kallon fina-finai haka suna burge ni in naga an yi abu anan sai in dinga ni ma da sun samu ne ina so in kwatanta kamar haka to tun abin da yana wannan kuma na ga shiga zuciya na sosai hakan ne yasa na ce to bari ni ma in gwada in ga ko zan iya kuma Allah ya sa gashi mun soma a lokacin da ka fara harkar fim wani tsokaci ka samu a gidanku shin sun yadda sun amince sun barka ka fara ko ku a'a ka samu wasu 'yan matsaloli kafin ka fara mm, gaskiya ban samu matsala ko ɗaya ba eh ban samu matsala ba don lokacin da na ce zan soma jini na da naki sun riga da sun zama daya ne miki alƙawar har abada ba zan barki ba sakon zuciya ta za na faɗa. Yaya? Normal ne. yau ba shi. wa ke neman sa? Ni ce. Ke kike neman Bello? Kai! Me ya haɗa Bello da wannan mutum? Kawai ya dace ki ki shi ki. Eh, wani abu yana nan kila ma daga can. Yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikin yanzu komai ya ƙare sai da kuɗi ko mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan shan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka ko isa ka ɗauka ba wurin da gani duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa bana son yin wani to a samu biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a baku 500 irin matan nan ba ta da kuɗi ya muna raka ba ruwa wai dan gura uban duka a gidan nan wanda ya tsaya wai ce wace biya ki ka ka ka